يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الخميس 27 ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da ishirin da biyu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan wani lokaci ne na musamman da muka ware domin yin nasiha da jawo hankali da kuma tunasarwa ga uku daga cikin ‘yan uwanmu da Allah madawakin sarki ya masa arziki na samun karuwan aure muna masu fatan alkhairi muna cewa su murna muna yi masu addu'a da irin addu'an da ta inganta annabi ya yi kuma ya yi umarni da a yi ma ma'aurata irinta da cewa Allah madaukakin sarki ka sa masa albarka ka hada su a cikin albarkan da alkhairin duniya da lahira ya Allah ka zaunar da su lafiya iyayensu da suke tarbiyyansu tun daga haihuwansu har zuwa isa munzulin aure da suka yi Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka maɗaukaka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka gafarta musu dukkanin kurakuran da suka aikata Allah ya zamanto wannan tarbiyya da wannan kokari da suka yi ya zama sanadiyan shigansu gidan aljanna a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za ta yi amfani ba wannan abin da su waɗannan 'yan mata guda uku da kuma mazajen da za su aure su suka gani a yau to ya zane masu abin ɗaukan izina wai su ma so ake watan wata rana ‘ya'yansu su ma su kai irin wannan munzali da za a aurar da su a ƙarƙashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi shi yasa mu gada cewa su da mu gaba ɗaya mu zauna mu jawo hankalin ta hanyar bayyana na wasu da dokin da Allah madaukin sarki ya tsara dangane da abin da ya shafi zamantakewan aure kuma aure yana yin kyau ne nagarta idan ya zama tun daga farkon da za a tsara daga ɗan baɗin shi to an bi ƙa'ida da shari'ar musulunci ta tsara in ba bi wannan mataki ba to matsaloli za su biyo baya matsalolin da ba za a yi ba za a iya gode ma irin abin da zai biyo baya na mummunan abu ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye waɗannan 'yan mata na farko akwai naja'atu abubakar tare da gwata mai suna bello husaini allah madaukin sarki ya zaunar da su lafiya na biyu kuma akwai aisha ali zirmi da nata angon abdalla sai kuma hawa'u Aliyu, zirmi da kuma muhammad adam waɗanda in allah madaukin sarki ya kai mu gobe ita na ja'atu za a ɗaurara ta auren su kuma hawa da aisha sai allah ya kai mu jibi muna masu fatan alkhairi allah ya zaunar da su lafiya ita wannan muhazara namu mun sanya mata suna ko mun mata take da cewa zaɓi na ƙwarai shine aure idan ya zama shi angon da zai auri yar ya yi zaɓin da shari'a ta shirya da shi akan cewa ga fa irin yar da ake sanya zaɓa sai wannan umarni da Allah madaukin sarki ya umarce shi da yi to wannan ne za a ce e wane ya yi aure haka idan ita yar da za a aure ta ta bi irin wannan shiryarwa da shawarwari da umarni da shari'a ta bata na cewa ga siffofi ga yanayin mijin da za zai aure ki ta wannan ta zaɓa ta yi aure to shine za a ce lalle wance to koyo ta yi aure shi yasa zaɓi na ƙwarai da ya dace a bisa mahangan alkitabu wa sunna wannan shi kada yake ce ma aure domin kamar yadda malaman musulunci suke cewa harisal islamu ala daimumatiz zawaji shari'ar musulunci tana kwadaitar da ma'aurata da cewa aure dai ana so a yi shi na dindindin ne ba irin yadda wasu ke daukan in an yi aure to kamar makarantar jiki ke dawo ba ne ita ana mata za ta kama hanyar gidansu sai ne ai tana da iyaye ai ba tsinto ta aka yi a dawa ba in mata kashe wannan kafin baɗi waraga ta wani sabo ita al'amarin kashe aure al'amarin a nemi cewa miji in ya isa in ya haifa cikin iyayen shi ya saki ita wannan ba komi ne a ta ba domin ai miji goma ba uba goma ba ne wannan shi ne abin da za ku samu a kundin mata marasa tarbiyya suke faɗi a duk lokacin da ransu ya ɓaci to musulunci na kwaɗaitar da cewa aure fan an yi shi to ya zama na dindindin ne ko da mafi yawancin ku Allah maɗaukin sarki ya rufa muku asiri tuni ko ka yi aure to wannan ya zama a cikin tunanin ku kuma ku yi ƙoƙarin ku tabbatar da wannan tunani a cikin zuciyan 'ya'yanku cewa ana yin aure ne na dindindin ba a fatan a yi aure a yi saki sai in ya zama dole ba a fatan a yi aure a bukaci rabuwa ta hanyar hul'i sai in ya zama dole to ba a son ya zamanto mutane suna da tunanin mutum ya aura yau gobe ya watsar jibi ya auro gata ta gudu ba a bukatan wannan malai ce shi irin wannan aure da za a shi na dindindin bile itima da ala husnul ikhtiyar ya dogara ne a bisa wasu shika-shikai na kyakkyawan zaɓi da su ma'auratan suka yi majunansu wa kowatil asas da kuma irin ƙarfin shishiki irin harsashin da aka kafa ma wannan auren yi yuhaqqiqu safa wal wanda yake tabbatar da samun kwanciyar rai da kuma haɗuwa da ‘yan uwantaka tsakanin ita matan da kuma mijin abun mamaki miji yana wani nahiya can daban mace na wani nahiya idan aka zo aka yi wannan shawara da wannan umarni na shari'a aka yi zaɓe na ƙwarai sai ka ga ita ba ta iya rayuwa in ba da shi ba shi ma sai zama bai iya rayuwa kwata-kwata in ba da ita ba sam sun gamsu da junansu sama da duk yadda kike zato sakamakon an bi shawara da umarni na addini shi yasa malamai ke cewa laula muwafaqatun nas ba'dihim ba'dha fi suhba wal ishra la halaku ba dan irin daidaito da ake samu ba tsakanin wannan bangare da wancan bangare tsakankanin mutane na abota da zaman aure to ya da mutane sun waye gari da sun hallaka wanda miji zai iya shirya makircin da zai iya hallaka matan shi cikin ruwan sanyi haka ita ma to amma saboda wannan muwafaka da wannan amana da kaunan juna to sai ga yanayin rayuwa tana tafiya gunun ban sha'awa Allah madaukin sarki ya sa mu dace to idan aka irin wannan kyakkyawan zabi kenan an kafa ma wannan aure harsashi mai nagarta kenan to a nan bayan an samu natsuwar rai mala ya ce za a samu a sa'ada mutum zai ji daɗi walit imanan sannan zai samu natsuwa ya samu gamsuwa da aminci dangane da abin da ya canza rayuwar shi a yau da ita mala ya ce waɗannan abubuwan da ake son a kyakkyawan zaɓi a kansu ko mala ya ce wa zalika biddini wal ana son mutum ya dubi janibin addini sannan kuma ya dubi janibin ɗabi'a waɗannan abubuwa guda biyu gaba ɗaya sai sun haɗu sai an same su idan aka samu addini ba ɗabi'a to ba irin shi aka ce ki yadda ya aure ki ba idan aka samu ɗabi'a ba addini to ba irin ta aka ce ka aura ba sai ta haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ga addini sannan kuma ga ɗabi'a mai kyau faddinu kun ga addini ya kawai ma'a mabi'il umar shi yana nan yana ƙara ƙarfafan mutum da tabbatar da ingancin zamantakewa komin daɗewan da aka yi a halin rayuwa mun gano wannan da kyau ku duk shekarun da aka kwashi a irin wannan yanayin zamantakewa in da addini to wannan zamantakewa zai rika samun security ba tare da matsala ba saboda duk abin da ɗaya daga cikin ma'auratan ya yi hunkuro zai yi to zai binciki shin ne addini ya ce Walhuluk ɗabi'a kuwa kuwa ya bi mururiz zaman yana ƙara tsayawa ya daidaita tsaf tare da jujjuyawa da shuɗewar zamanna wata jaribul hayati da kuma irin jaraboyin da ke zuwa a cikin rayuwa idan da dabi'a yankin auri aure mutum yau yana da arziki gobe Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da rashi ba za ki cewa Allah ya kiyaye ta kai na zan yi ba ai zan gudu ai ba zan tsaya ba dan ni to sai wannan dabi'a na kwarai sai ya tuno maki ai yanda Allah madaukakin sarki ya bada yalwa a baya to shi Allah da yawan nan aikin yana nan aiki. kuma yanzu wannan jaraba ne yake son ya jarraba ku da shi ya ga shin yaya rayuwa za ta kasance kuma gano wannan da kyau ko annabin Allah annabi ayyub ya kwanta rashin lafiya tsawon shekara goma sha takwas matan shi ta ce bawan Allah ka roki Allah madaukakin sarki ya kwaranye maka wannan halin da kake ciki mana sai ya ce da ita haba rahama shekara nawa muka yi cikin lafiya da arziki ta ce shekara talatin ta ce to kunyan Allah nake in roƙe shi don ya jarabce ni shekara sha takwas kawai mun gano wannan da kyau ko shi sa inda dabi'a na kwarai mutum bai manta abin da Allah madaukin sarki ya mashi a baya shi sa a hadisi a fakaici annabi ya zargi wasu nau'in mata da cewa lau ahsanta ila ihdahunna dahar da zaka kwashe tsawon zamani kana kyautata ma ɗaya daga cikinsu sai ta ga wani abu da bata fahimta ba ko bai gamshe ta ba ko bata amince da shi ba sai ta buɗe baki da ce ma ra'aitu minka khairun qat ban taba ganin alheri da tare da kai ba in kina da irin wannan ɗabi'a to alama ne daga cikin alamun cewa ke ba irin ki aka ce a zaɓa ba kuma duk wanda ya aure ki kina da irin wannan yanayi to ana lissafa shi daga cikin waɗanda ba su yi aure irin wacce shari'a ke so ba Allah ya kiyaye malai ya ci gaba da cewa wa ammal ghayatil ukhra allati yata'assaru biha an-nas dangane da wasu al'amara kuma na daban wanda ake yin aure saboda cimma waɗannan manufofi wanda su ne mutane suke fifitawa wajen neman auren maza kenan ko kuma wajen yadda a yi aure su mata kenan mala ce min malin na dukiya wa jamalin da kyau wa hasabin da girman darajan gidan wanda za a auro ko wanda za a auras ma mala ce sahiya wa katiyatul asar wannan na wani lokaci ne dan kaɗan wanda wannan ba zai dimanta diman da'iman ba domin duk lokacin da ya kasance an yi aure don aban kuɗi ne ba maki kuɗin nan akwai lokacin da za a waye gari ba a lissafinsu ko kuma wanda da ake cewa ne mai kuɗi ne yanzu a waye gari ba ma a lissafin wanda yake sama da shi a cikin masu kuɗi ba in kyau ne akwai lalura na rashin lafiya haka akwai kuma abin da ya shafi tsufa wanda zai cin da shi koke ba wanda yake autan mata ko autan maza za a waye gari watan wata rana yanayin ya sauya yanayin ya canza haka dangi idan suna da wani matsayi ne da aka aure su don shi to za a iya wayan gari wannan matsayin ya sarai daga hannunsu kuma kuma wanda ake tunkahon da shi a waye gari ya mutu kuma tarihin shi ya kare daga nan to shine sai malam yace wala tu haqqiqo dawamul irtibat sai a waye gari irin wannan neman da ake ya tabbata akai aura a karkashin shi to kuma ba zai tabbata ba in kudin ne kudin ya kare to kenan san da kauna da tausayin juna daga nan sai wuce haka idan abin da yi aka auren da shi hasabi ne shi ma haka za a waye gari a neme shi a rasa shi shi sa wannan ba daidai ba ne in za a aure a yi ƙoƙarin a yi shi a bisa tsarin da shari'a ta ce malam ya ce wata kunu galiban muda'at kuri wa ta'ali waɗannan abu guda uku kyau da kuɗi da dangantaka dangi masu matsayi sau da dama ba abin da yake kaiwa sai ma juna alfahari da ruwa ɗaukaka wacce zabin aw lafti an zarar akharin ko kuma ƙoƙarin in mutum ya je auro mace da take mai kyan gaske to sai idanun wasu mutane su rika kaiwa zuwa gare ta sai a waye garin bai samun natsuwa saboda kowa yana kallon matan shi kuma yana zance a kanta idan shi ma mijin naki haka yake sai yan mata da zaurawa gaba ɗaya su ci a kan shi in kina gani kin yi auren don ki huta ne to kuma ba za ki samu natsuwan zuci ba haka yan kuɗi ne yadda kika aure saboda kuɗi ko ka aure ta saboda iyayenta masu kuɗi ne to haka matsaloli za su ta tasowa haka abin da ya shafi hasan Allah ya kiyaye ma'ana ya ce ne za ƙara alaihi salatu wassalam to da wannan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce tunkahul mar'atu li arba'in ana auren mace dan ɗayan abu hudu ne annabi yana ba da labarin abin da ke sa mutane yin aure sai ce limaliha akwai wanda suke yin aure don kudin da iyayen macen ke da shi wal ko kuma ta fito ne daga babban gida tana da dangi masu matsayin gaske wani jamaliha ko kuma don kyan da Allah madaukin sarki ya mata na sura ko kuma na irin dorin da Allah madaukin sarki ya gina ta a kai wani diniha akwai waɗanda suke yin aure saboda addini sai annabi ya ce fazfar bi zati din kai ko ina baka shawara je ka rabauta da ma'abuciyar addini ta ribat yadak in ba haka ba ko sai kai talauci wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim ne suka ruwaito shi to sai malam yace annal ladhi yuraggibu fi zawaj abin da ke sa wa mutane kwaɗayin yin aure waye da rijala ilaihi so da dama ya fi fuzgo hankali da tunani da sha'awan mazaje zuwa ga auren adatan a al'adance shine ahadu hazil khisal al arba'a ɗaya ne daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu ko dai addini ko girman nasaban gida ko kyau ko kuɗi waɗannan abu hudu din namijin da ya aure to ɗaya daga ciki ko duka suka sa shi je nema auren mala ya ce wa akhiruha indahum na ƙarshe a wajen mutane wanda suke sa shi sai an rasa yadda za a yi ne sai a ɗauko shi a ce an yi aure don shi ita ce wacce za ta dini ake aurenta don wai ita ne addini ne kuma gano wannan zai wahala ka ga mutum ya ji ya nemi yan an ce me yasa ya nemi aure ce addini ne mali ce fa amara umar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi annahu idza wajadu zata din sai annabi ya umarci mutane da cewa duk sanda suka samu mai addini fala ya adilu anha kar su sake su rawan kafa su ja da baya a kanta wa illa in ko ba haka ba usibar rajulu bi ikhlasin wal faqar duk namijin da ya sake aure bai aure mai addini ba to sai Allah madaukin sarki ya jarabce shi da fallasa da tonan asiri da shiga uku da ko matsanancin talauci aka duk matan da auren da ta yi ita waɗannan abubuwan ta kalla ya sa ta je ta yi aure to bala'in da zai bi ta kenan annabi ya ce duk wanda ya samu mai addini to ya rike ta kam ya aure ta haka ke ma kin samu mai addini to saka sakaci ya subuce maki malam ya qala al-allamatu abu tayyib muhammad shamsul haq al-azim da hasabi da annabi ya fada cikin hadisin sai malamin ya ce wal hasabu fil asli idan aka ce al hasabu a asalin abin da larabawa da kuma al'adan mutane yake bayuwa zuwa gare shi shine asharafu bil aba shine ɗaukaka da alfahari da nuna isa su da dama da akan yi da iyaye ko bil ko kuma dangi dangin uwa da dangin uba bafannanta da kawunnanta kila ana alfahari da su saboda matsayinsu a duniya wannan kalma na hasab mala ya ce ma'ahuzun minal hisab an ciro shi ne daga kalman hisab li'annahum kanu idza tafakharu saboda mutane a da in suka zauna za su yi alfahari addu manaqibahum sai su zauna suna lissafin darajojinsu wa ma'afira a ba'ihim da kuma irin matsayin da iyayensu suka zaunu a kan shi wa qaumahum har abin ya kai cewa yan garinmu yan kabilanmu yan yankinmu muna da ministoci kaza professors kaza muke da su doctors kaza muna da jami'o'i muna da abu kaza da kaza da kaza a yankin ku kofa wa hasabuha sai su lissafo waɗannan abubuwa fa yuhkamu liman zada adadahu ala ghairihi to sai a tafa ma wanda nashi suka fi yawa sai a ce kai ka ci zabe shi ko wancan bai ci ba misali shi yasa Allah ya ce alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir wasu malamai suka fassara wannan ayan da cewa mutane ne suka zauna suna alfahari da yawa da matsayi da ɗaukaka da ƙiman da suke da shi kowa na lissafi har aka kora lissafin abubuwan da na raye suka mallaka sai aka tafi makabarta ana cewa wannan kabarin na ɗan kabilan mu ne dangin mu ne ɗan gidanmu ne ko ina na ku ana lissafa yawan ma matattu da an lissafa na raye to kuma sai aka koma makabarta har matattu ma mun fi ku yawa mun gano wannan da kyau ko sai Allah ce kalla sofa ta'alamuna wannan kuka sa mu gaba to wallahi za ku sani jiki ko ai magayi ne Allah ya sa mu dace wal jamaliha da aka ce kuma kyau a cikin hadisin mala yake cewa ukhadhu minhu istihbabu tazawwujil jamila a cikin wannan hadisi yana daga fa'idan da za a samu shari'a na kwadaitarwa akan cewa in mutum zai auri mai addini kuma ta zama mai kyau illa in ta al-jamila al-ghayra diniya ghayra jamila addiniyya. sai fa inda aka samu ga wannan macen kyakkyawa amma ba ta da addini ga wannan macen ba ta da kyau sura da zati amma kuma tana da addini to anan shari'a ta hana wancan kyakkyawan mai kyau ba addini domin kyan nan bai ɗara da kyan kendar ko ɗan maciji ba amma in ga mace mai addini da ɗabi'a mai kyau to ita ka ce a aura idan aka samu mace mai dangi mai addini mai ɗabi'a kyakkyawa to ta fi mace mai addini kaɗai. ko mun gane wannan da kyau ko saboda wannan ta hada wasu abubuwan da wancan ba ta hada su ba shi yasa ba inda aka ce mutum in ya je aure wai kai ya aure mai kyau abin da aka hana shi ne kada kyau zalla ya fizgi mutum yana kallon addini ya aji malam sai ya ce na'am lauta sawata fiddini da za a sami yan mata guda biyu su daidai wajen addini da ɗabi'a mai kyau to sai malam ya ce faljami jamila ta aula sai a dubi wacce ta fi kyau cikin biyan to wacce tafi kyau to kun tana da ƙarin wani quality akan wancan kenan wancan kyakkyawan ne ta fi dacewa mala yace wa yaltahiqu bil hasanati zat al hasanat al sifat ana danganta ko ana sadar da macen da take da kyan zati shine dirin halittar da Allah ya mata da kuma wacce take da kyan sifa wanda siffan da Allah ya mata kana ganin ta za gan shi mai kyau ne da wannan malam sai ce an takuna khafifata sadaq duk da kenta kyan sifa da kyan zati da addini da nasaba da kuɗi da koma menene to ana son mace ta zama mai mai wajen sadaki duk auren da ya zama an tsawwala shi an sa sadaki mai yawa an kawo wasu ka'idoji wanda shari'a ba ta yadda ba duk an zo an kara wajen bikin auren sai an yi kaza a yi roba a yi baho a yi kwabin kwashe shara a yi tsintsiya a yi ludayi a yi cokali a yi jaka a yi wane ne wannan hayaniya ne da suke kara ma aure tsada wannan kuma irin waɗannan abubuwan da kuke kawowa suke rage ma da kuke albarka shi aure ana son a yi shi cikin sauki ne cikin mutunci da kuma mutuntawa jama'a kuna fahimtar wannan da kyau to wannan yana daga cikin fa abin da ake ce ma kyakkyawan zaɓi mutum dole sai ya bi abin da Allah ya ce in ya gama duka sai dubi shin wannan abin zai natsar da shi kuma eh to sai je sai ya yi shi cikin sabon annaba ko wanda ya zai ce ma annabi na ga wata ya zan aura sai annabi ya ce je ka duba ka ga me zai rika jawo hankalinka a kanta yau mutum zai je zai auro mace ce da in ta shigo wajen shi zai sukuyar da kai jama'a mun gano wannan da kyau ko saboda dan karan munin ta dan bata yi mashi ba a'a zai dubi wacce yake so haka ke ma ko mun fahimci wannan da kyau ko akwai wacce take ce ma ai ita in mai neman ta zo to sai dai ai magana cikin duhu dan ba ta zan ganin fuskan shi saboda fuskan fuskan shi na sa mata kyama to kaga irin wannan bai halatta sai aure ba duk addinin shi kuwa saboda wannan zai taimaka mata wajen bijire ma Allah akwai matan da ta kawo karan mijinta wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi matsalan mijin shi ya samu matsala ne na cin zanzana ta ce wallahi ba na inkarin addinin shi kuma ba na inkarin ɗabi'an shi amma ina gudun kar in yi ma Allah butulci ne duk da bai wanda Allah ya min amma wallahi in na gan shi ma saboda kyama kar ma kamar in yi kaki in tofa mishi dan ban san shi kun ga wulakanci ya kai karshe annabi ya ce to zaki maida mai gonan da ya baki a matsayin sadaki ta ce wallahi wannan mai sauki ne waje na zan yi annabi ya ansa gonan shi ya bashi da kuma aka ce a sauka lafiya jama'a kun gano wannan da ko ba za a ce duk wanda ya lallabo yana son ki cewa ai ba hakin mutumin Allah to kuma bai kwanta a ranki ba shi mutumin Allah kuma ga wasu mutanen Allah da yawa a gefe irin shi to sai ki samu wanda yake mutumin Allah ne ma'anan mutumin Allah shi shine mai addini ga ɗabi'a na ƙwarai sannan kuma sura da siffan shi ya maki to wannan falillahi alhamd so da dama na kan faɗin ce in ka ɗaur ka ɗibo mata kashi ɗari da wuya ne ka ɗauki kashi ɗaya waɗanda suke auren wani abin da suke so ita jira take yadda ka san madara ne a kanti yanzu madaran da ake sai da shi a shago ya isa ya faɗi wanda zai siye shi dole sai wanda ya zo yana da bukata haka ne ita ba ta da choice ba ta da zaɓi kwata-kwata su ko salaf suna da zaɓi in kika ga wanda kike so yi maki a addinin da Allah ya aiko annabi da shi ba wanda ya hana kike faɗi ki. matsalan mutane shine sai ta ce ala gafarta malam aini na faɗa kuma ya je na ta mun surutu yana zagi na ƙarya kike yi baki je kin nemi mai addini mai ɗabi'a ba kin je neman mai kyau ne mai kuɗi wanda yake da dangi manya to tun da bai da addini bai da security da zai tsare shi daga cin mutuncinki a gabanki da kuma bayan ki. Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai malam ya ce auren ya zama in za a yi shi an sawwaka al'amarin ya zama khafif an da dawainiya قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي فاظفر أنت أيها المسترشد ما لا يتشي كي mai neman shirya da kake fatan a shiryar da kai to yin maza ka je ka rabautu bi zati dini da wacce take ma'abuciyar addini ne ma'ana addini ne da meta za ka yi samun mace mai karatun ban mamaki amma ba ta da addini haka shi ma namijin وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل kun ga cin wannan hadisi to akwai kwadaitarwa dangane da yin abota da yin mu'amala da auren masu addini fi kulli shay'in ga duk abin da mutum zai ba aure kadai ba in kasuwanci zaki to abokan kasuwancin ki su zama masu addini ne idan aure ne to mijin da zai aure ki ya zama mai addini ne matan da zaka aura bawan Allah ta zama mai addini ce to abin da ake so mutum ya zama kenan muddin yana neman shirya malam shi ne anna sahibahum yastafidu min akhlaqihim domin duk wanda yake abota yake mu'amala da masu addini da ɗabi'a na kwarai to zai fa'idanta da ɗabi'unsu wa barakatihim da albarkan masu addini wa husun tara'iqihim da kuma kyakkyawan hanyar da suke bi na gudanar da rayuwa da addini waye ya'malu mafsada sannan kuma zai samu aminci daga duk abin da zai bata rayuwar shi na duniya da lahira min jihatihim ba za su zo mai da abin da zai cutar da shi ba ta kowane fanni shi yasa idan kina mu'amala da masu addini kina haƙuri da wasu abubuwan da zaki ki gaba ki gane ba to ki samu tabbas da amincin cewa Allah madaukakin sarki zai sa albarka a rayuwarki gaba daya sannan kuma abubuwan alherai za su ta zuwa maki kin sa tsammani su zo ko ba ki sa tsammani ba saboda albarkan zama da mutanen kirki akwai daga cikin sahabban annabi da ya kawo ƙaran abokin shi cewa kullum shi wannan aboki na zuwa yake ya tare wajen ka ya rasulallah bai zuwa sana'a ni kuma kullum sai in je in samo abin arziki in zo in aje a dafa a ci a cinye shi bai zuwa kullum karatu yake zuwa sai annabi ya ce ka san ko Allah yana azabta ka ne ta sanadiyan shi ta sanadiyan shi ne wannan baiwan da wannan arzikin yake zuwa shi yasa hadisi ce la sahib illa mu'minan kar kai abota kakki sake ki kawace da kowa sai mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi in kuma wajen cin abinci ne in ba mai tsoron Allah ba kada wanda ya sake kika bashi abincin ki ko noma ɗaya ne ya ci Allah ya sa mu dace malai ce wa rada fi sifati khairin nisa hadisi ya zo da bayani da ke dauke da siffan mafi alkhairin mace macen da tafi kowace mace alkhairi to wace irin mace ce wannan kila la rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce wa annabi ayyun nisa'i khairun cikin mata kaf to wace mace ce ta ɗaran ma kowace mace alkhairi kala sai annabi ya ce allati tasurruhu idza nazara ita ce wacce idan miji ya kalle ta za ta faranta mai rai mun gane wannan da kyau ko saboda irin suranta saboda iya tafiyar da zamantakewar aure da Allah madaukin sarki ya hore mata za ta faranta mai rai matuka da kyawawan murmushinta da sakin fuska da iya walwala wata ti'uhu iza amara sannan te mai biyayya a duk sanda ya umarce ta wance ki yi kaza to za a same ta nan da nan ta yi wance kaza da kike ba na so ki bari nan da nan za ta nisanci wannan abin da ya hana ta sannan wala tu khalifuhu fi nafsiha ba za ta rika mai sabani tana mai kiyayya duk sanda ya neme ka a karan kanta ba in ya nuna wanda kin ga wannan zan da ke daura ba na son shi to har abada ma kai kara ganin shi ba ma wai ke daura shi ba mun gane wannan da kyau ko abu kaza da kike yi magana kaza da kike faɗi yanayi iri kaza ba na son shi to macen arziki wacce ta fi kowace alkhairi to tana nisantar waɗannan abubuwan ne wa maliha sannan ko ba za ta mai kiyayya duk lokacin da ya ce wance kudin nan naki kaza ɗibo ki bani ba mun gano wannan da ke ko to da yawa a nan mata sun faɗi domin mace ce za ta cika dan abin da bai ta karaya karya ba na fa ne ta dinga lissafin banza kenan ba a biyan ba ba a ban babban abu na wannan macen ba ta da alheri mutum ya zauna da ita saboda ba ta daga cikin khairun nisa annabi ne ke faɗi da kanshi sai ce ya yakra ballantana ya kawo kudin shi ta je ta ce fanar da waɗannan kuɗi wajen yin abin da baya so ya kawo a kayan abinci ta dafa abin da ya wuce bukata a kwashe a zubar ina fatan mun gano wannan da kyau wannan haramun ne ko ta ɗibi dukiyar miji ta je ta kyautar ko ta ɗiba ta siyar ta zuban adashi ko wani abu wannan ba ta daga cikin khairun nisa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam ya ce wa husnul ikhtiyar mar'a da hadafain to kyakkyawan zaɓin mace ta ƙwarai wacce ta cika waɗannan siffofi da ake ambatawa to ana yi ne saboda wasu manufofi guda biyu isadar rajuli akwai cin nasara da morewan shi mijin da ya yi auren wa tanshi'atul aulad nash'atan salihah sai kuma abin da ya shafi tasowar 'ya'yan da ake tsaran za a hayayyafa tsakanin shi da ita to ana son su taso a yanayi kyakkyawa ta tamayyazu bil istiqama wa husnul akhlaq wanda za su sha bamban su zama abin koyi abin yabo abin so ta hanyar tsayuwar su gyama addini da kuma kyawawan ɗabi'u saboda in ita mai addini ce za ta yi ƙoƙarin tarbiyyar 'ya'yanta akan wannan addinin in ita mai ɗabi'a ce to za ta yi ƙoƙarin tarbiyyar waɗannan ‘ya'ya nata a waɗannan kyawawan ɗabi'un ina fatan mun gane wannan da kyau to ya zama wajibi ga duk wanda yake haka to ya tsaya ya duba ya ga wacce ce ta dace da shi mun gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa anna lihtiyar salim huwa bidayatul lintilaq na hawa sa'adatul abadiyya to kun ga irin wannan zadin mai ban sha'awa da ban ƙaye in har mutum ya yi shi to shi ne abin da zai tabbatar mashi da ci gaban samun arziki na har abada allati sahibul insana fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wanda wannan zai bi shi ke ta bin shi yana samun arziki da cin nasara a rayuwa a wannan gidan duniya har zuwa sandan masu shaida za su tsayo su ba da shaida akan akan kowa a gaban Allah ranar tashin alkiyama ma'ana duk wanda ya zaɓi mai kyau to haka zai waye gari a lahira bai da matsala har a gaban Allah sanda Allah madaukin sarki ya saukar da ayan <clears throat> alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim wannan aya ta tada hankalin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallah hankalin ya tashi matuƙa hankalin ya tashi fiye da dinar kike zato amma da umar ya ga sun tada hankali sai ya ce bari zan tambaye muku annabi menene ma'anan ayan mun sun ce cin da an hana su aje kuɗi ba da mutum ya asusu kenan ba da mutum ya je ya kai banki ba da mutum ya mallaki wasu kadarori to ya je da kuɗin shi sai aka je aka tambayi annabi sayyidina umar kenan sai annabi ya ce mutum ya samu kalban shakiran wa lisanan zakira wa zawjatan ta'inu ahadukum ala amr al-akhirah yace mutum ya sami mafi kyan abin da mutum zai tanada a matsayin dukiyar shi a matsayin hajin shi a matsayin kadarin shi shine zuciya take cike da godiyar Allah har shi da yake danye fatau da ambatan Allah sai kuma ya samu macen kwarai da za ta taimaka tana izar da shi tana da shi tana faɗakar da shi gani da al'amarin lahirar shi kun gano wannan da kyau ko to duk wanda bai zaɓi na ƙwarai ba to ya haɗu da matsala duniya da kuma lahira Allah ya kiyaye mala ya ce fazzawaj laisa wasila la hibzin nau'il insani fa hasab ya ce aure ba wai an shar'anta shi domin kawai a tare nau'in ɗan adam daga ƙarewa daga doron ƙasa ba ne kaɗai Ban kuwa fauka zalik aure a bisa wannan yanayin kyakkyawan zaɓi to ya wuce wai a haihu a tara jama'a ana alfahari da su ma'ana ce wasilatun lilitinanin nas aure hanya ne da ke samar da natsuwan zuci wa hudu'ul kalbi. da gamsuwan zuciya wa saknan wajidan kaga mutum yayi washar a cikin al'amarin gudanarwan shi ba abin da ke dame shi don ya saki jiki a rayuwa don baya cikin kunci Allah madaukin sarki ce wa min ayati ya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin ayoyin Allah da Allah madaukin sarki ya halitta muku matayenku jinsi ne irin naku litaskunu ilaiha domin ku iya samun natsuwa ke ki natsu da mijinki mijinki ma ya natsu da ke waje ala bainakum mawaddatan wa rahama a tsakanin wannan Allah madaukin sarki ya sanya muku so da kuma tausayin juna inna fi zalika la ayatin ya yatafakkarun Allah madaukin sarki ce cikin wannan akwai ayoyi masu yawa amma ga mutanen da suke da tafakkuri suke da tunani da hangen nesa jama'a mun gane wannan da kyau ko ashe aure ba wai haihuwa ne kaɗai ba ina fatan mun gane wannan da kyau su ake a samu natsuwa da gamsuwar zuciya malin ce zakara jalla wa ala fi hazil ayatul karima Allah madaukin sarki ta ya ambata a cikin wannan aya mai girma annahu imtanna ala bani adama a'azama minna Allah madaukin sarki ya yi ma dan adam baiwa mafi girma bi an ja'ala lahum min anfusihim azwajan ta hanyar da Allah madaukin sarki ya sa musu matan su jinsi ne nasu wa shaklihim yanayin ki ne mijinki yanzu don Allah baiwar Allah da cewa Allah ya mijinki zai zama kwado don Allah kika iya hmm? rayuwa zai dadi ya ki zauna karkashin auren kwado idan mijinki ya zama gafiya ne ko ya zama biri ko ya zama jaki ko ala da ko kare ya aure zai yiwu a ce namiji in zai aure to zai je ya aure maciji ne auren da zai yiwu za a ji daɗi ba za a ji ba to sai Allah madaukin sarki ya halatta ma mata waɗanda za su aure su jinsin su ne ya halatta ma maza waɗanda za su aure su jinsin su ne malai ce walau ja'al alal azwaj min naw'in akhar da Allah ya sanya matan sun zama wani jinsi ne nau'i ne daban ma hasalan li itlaf da haduwa bai yiwu ba wal mawaddatu war rahama so da kauna san ba zai samu anan ba walakin min rahmatihi sai dai cikin cikon rahaman Allah khalaqa bani adama zukuran wa inasa Allah da ya tashi halittar yan adam sai yi su maza da mata waje alal inas azwajan lizukur sai sanya mata su zama abin auren maza wa haza min a'zamil ayat addala min bani adama zukuran wa inasa wannan fa yana daga cikin mafi girman ayan da Allah madaukin sarki bayanin kasantuwar yan adam jinsi ne maza wasu bangaren ko mata ne inas azwajan lizukur wa haza ni a'zamul minan kun ga waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin ni'ima da baiwa na Allah wanda ya fi kowanne wallahi da Allah ya sa mijinki ya zama nau'i ne daban ba da kika iya haka za a auren mijinta ya sune sai a ce kare ne an jima za ta tare ba yanda aka iya kina ta fafe shi kuma yana ta rafafu a ƙasa haka za ga mata za ta unguwa shikenan sai ta hayo bayan jaki wani ne zai ce mijinta ne a ce sannu mai gidanta ma'ana ya ce to kun ji aure akwai gamsuwa akwai natsuwa akwai tausayi da son juna malai ce kai bal huwa fauka zalika ai al'amarin aure ma ya wuce nan wasilatun shi fa aure hanya ce ya tawassalu bi hal insani ila marbata rabbih wanda mutum yake bi a matsayin abin kamun kafa har da zai sami yardan Allah in ya yi shi a bisa tsarin da Allah yake so kowace ta natsu ta bura kunninta ta ji wannan aure hanya ce da ake bi ta hanyar da za a samu cikakken yardan Allah a cikin shi wa dukhulu jannatihi da kuma shiga aljannar Allah Laisa wahadahu ba wai mijin kaɗai ba bal huwa wa ahluhu shi ne gidan da iyalin shi wa zurriyatihi da zurriyar shi ƴaƴan shi da jikokin shi idan idan mattaku muddin suka sa takawa su ma wa aslahu suka gyara halinsu da ayyukan suka bi Allah to gaba ɗayansu za su tattaro su je su shige cikin aljannan Allah qala ta'ala Allah maraukin sarki ce walladina sabaru tiga a wajen rabbihim kaga waɗanda suka yi hakuri ba komai sa su yi haƙurin nan ba sai dan neman yardan Allah wa aqamu salata sannan suka tsere sallah kamar yadda Allah ya yi umarni wa anfaqu mimma razaqnahum suka ɗiba daga cikin abin da Allah ya azabta su suka ciyar sirran a ɓoye a sakaye wa alaniyatan wata ciyarwa kuma sun yi ta ido biyu a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a kuma duk sanda wani mugun abu suka aikata abin da ba daidai ba to za su yi maza su aikata kyakkyawa don ya share wancan ula'ika lahum uqubad dar Allah madaukin sarki yace cin nasara a bayan ƙara wannan rayuwar duniya da za su yi to Allah zai musu wani irin sakamako da wani kyakkyawan gida wani gida ne Allah sai ce jannatu adnin wata irin aljanna ce mai suna jannatu adnin yadkhuluna hawan da suna mutuwa za su shige ta wa man salaha min abaihim da duk waɗanda suka yi aikin kwarai daga cikin iyayensu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zurriyansu 'ya'ya da jikoki wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'ikun Allah ne za zo su ta shigowa ta kowace kofa suna samun irin waɗannan bayi na kwarai wanda suke kyakkyawan zaɓi wajen aure har suka hayyafi ‘ya'yan kwarai suka bi Allah da taƙawa suka yi abin da Allah yake so suka yi haƙuri wajen yi ma Allah ɗaha mala'iku za su rika ce musu salamun alaikum ko ku kun ji daɗin ku amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum sakamakon haƙuri da kuka yi fa ni'ma uku badda ma dalla da wannan ingantaccen sakamako da kuka samu a bayan ƙarasa rayuwanku da kuka yi Malam da malam ya ce. fi kaunihi jannati adnin da Allah yace jannatu adn yace madinatul janna ita wannan jannatu adnin ita ce birnin aljanna yanzu ina ne babban birnin Najeriya ba Abuja ba to ita kuma aljanna jannatu adnin to birnin ta ne yau idan aka ce ina ne babban birnin garin ku sai ku ce GRN garin ba nan manya suke zama ba shine sai malai ce fi har rusul a cikin jannatu adnin a nan ne manzanni suke sai wasu malamai suke cewa a cikin jannatu adnin ne firdausu take a birni ba nan jihar yake ba yanzu idan ba ƙauye ya taso daga su zai zo nan sai ce za na birni shi kanshi dan birnin ya da dan GRA yana gaba da shi ai wani wani wani raƙumi wani doki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan birni ya girma ba ƙauye dan GRA ya girma dan birni Allah ya sa mu dace wal anbiya annabawa ma can suke wa shuhada da shahidai waɗanda suke mutuwar shahada a fagen fama wa matul huda da limamai da malamai da shugabannin da ke tabbatar da bin Allah a bisa tsarin da Allah yake so wannasu haulahum sauran gama garin mutane su kuma aljannan na gefe gefe ne kuma gano wannan bin nisbati bi haula in kuka kalli waɗannan da ke cikin jannatu adanin waɗancan su ma fa birni ne in ka hada da duniya amma waɗannan su ne yan birni waɗancan kamar yan ƙauyen aljanna kenan ba da jannat haulaha bayan sauran aljannoni da suke kewayen wannan to duk wanda ya bi Allah a bisa tsarin aure ya tarbiyyar ƴaƴan shi a bisa yanda annabi ya ce to zai shiga wannan jannatu adanin muddin ya gyara aqidan shi kuma ya aiki masu kyau mala yace yajma'u bainahum wa baina ahbabihim za a taro mutane da su da masoyansu min al'aba wal ahalin iyayensu da iyalansu wal da kuma ƴaƴan da suka haifa biman huwa salihun lidukhul jannati min mu'minin duk wanda ya dace shiga aljanna daga cikin su to za a ɗauko shi sai a hada su waje daya a a'yunuhum bihim saboda shi wancan ya ji daɗin natsuwa da makotaka da ƴan uwan shi hatta innahu taraf hatta innahu turfa'u darajatul adana ila darajatil a'la idan mutum ya jannatu adna a jannatu adnin sai zama ke matar shi ce aikin ki bai kai nashi ba kina can wata aljanna can nesa sai ɗauko ki sai a dawo da kenan mun gano wannan sau saboda kawai miji ya ji daɗi min gaira tankis da zalikal a'ala min darajatihi kuma kawo can ai bai rage darajarsu yanzu idan minista ya je ƙauyen zare ya aure ina zai kai ta abuja wannan ya rage darajar yan abuja ita ne aka yi daga darajanta mala ce bal intinanan min lahi wa ihsana wannan baiwa ne na Allah madaukin sarki da kyautatawa kuma wannan yana samuwa sakamakon kyakkyawan zabi wajen aure in kika je kika aure ni na kosa in bar gida in kosa a rabu da ni duk kawaye duk sau ina sun yi aure ni kaɗai ne ina ta yawo wallahi talla duk wanda ya zo kawai sai ki wawura ki cafka ki tafi zaki nadama wallahi ki tsaya ki zaɓi ki darzatu kuna Allah ya sa mu dace mala ya ce wa ta da kula alaihimul mala'ika min hahuna wa hahuna mala'iku ne za su ta shigowa tannan tannan tannan tannan da ta hani'a saboda suna tiya ku murna bi dukhulil jannati cewa kun shigo aljanna fa inda iya ha yayin da mutane suka shigo aljanna ba waɗanda za su marabce su sai mala'iku musallimina suna masa sallama muhanni'ina suna taya su murna bima hasala lahum min Allah irin abin da suka samu daga Allah min taqribin wa in amin cewa Allah ya matso da su dab shi kuma ya masu ni'ima wa iqamatu fi darus salam da zaman dindindin da za su yi a wannan gidan aminci fi jiwaris siddiqin wal anbiya wal mursalin al karam ga ki ga siddiqai da annaba da manzanni masu daraja kawai in kin kiyaye waɗannan abubuwan amma ita zuciya kullum umarni take da mummunan abu jama'a kun fahimci wannan da kyau ku in kika yi aure ki samu natsuwar rai sannan wannan zai taimaka miki wajen iya tarbiyyar ƴaƴanki akan addini da ɗabi'a muddin mai gidan da kika zaɓi cewa za ki aura shi ma mai addini ne mai ɗabi'a ne amma in sha sha-sha-sha ne kawai kika auro to shi kenan ke ma ki zama sha sha-sha-sha Allah ya kiyaye akwai wasu hadisai guda biyu da zan so mu karanta su in lokaci ya bayu domin ku samu natsuwa wajen zaɓi jama'a ba sai mai kuɗi mai arzikin ban mamaki ba ko da bai da komai amma in ya cika ka'idan addini da ɗabi'a kai aure sayyidina abubakar ya ce allah madaukin sarki ya umarci mutane da su aure kuma ya masa alkawarin muddin su kiyaye ka'idojin auren to allah zai azarta su sai karanta ayan da allah madaukin sarki yake cewa ku yi aure duk wanda ya aure saboda talauci Allah ya alƙawarin zai azabta shi wa anki wal ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم الله يسامى داجي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال النبي يقول hal tadruna awwala man yadkhulul janna shin kun san farkon wanda zai shiga aljanna min lahi daga cikin bayan Allah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam sabe suka ce wai Allah da annabin shi ne suka fi sani qala sai annabi ce awwalu man yadkhulul jannata min khalqillah farkon waɗanda za su fara shiga aljanna cikin bayan Allah fuqara talakawa ne wal muhajirun da waɗanda suka yi hijira allazina tasuddu bihim as-sugur waɗanda su ake iba a zuba su kan iyaka suna tara gari suna tara ƙasa suna hana mugun abu iso cikin jama'a wa yuttaqa bihim al-makarih ta hanyar su ne ake tsare mummunan abu kai ya samu mutane wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi ɗaya daga cikin su ya kwanta ya mutu bukatuwa na damun shi a rai la yastati'u laha qada bai da yanda wannan abun zai kwaranye dan filin nan yana son ya siya har ya mutu bai iya siya ba ya sai filin ya yi ginin ko ciki da falo ya tare ya huta da haya abin ya gagara har ya mutu ina sai ya samu dan mashin din nan na yayi roba roba nan ya hau har ya mutu bai da wannan halin Ina so ya dan ya dan auren nan na yayi amma wallahi tallahi har ya mutu bai samu hali ba ya so shi ba dan ya dan wanda ka dan je hajin nan kun gano wannan da ke ku amma abin na damun shi are har ya mutu a haka mun gane bi da yanda zai wa hajatu fi sabrihi la yastati wa la haqada fa yaqulu Allahu azza wa jalla liman yasha'u min malaikatihi sai Allah ya zabo malaiku yace eh tuhum fa hayyuhum ku je ku gaishe su fa yaqulu al malaika sai malaiku su nahnu sukkanu sama'ik Allah mu ne fa mazauna samanka wa khiratukan min khalqika kuma zababbu daga cikin bayanka atta amruna an na'ti haula kana cewa mu je wajen waɗannan wa nusallimu alaihi man sallama qala sai Allah ce innahum kanu ibadan su waɗannan wasu baye ne ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a Bota mun suke ba sa shirka ki hankali abinda mata ke amfani da shi sunan shi tiwala maganin mata shirka ne waki waye gari kina yi ki rasa wannan baiwar wato saddu bihim sugur da su ake tarkan iyaka wa yuttaqa bihim makare duk wani mugun abin da ya taso suke tarbe shi wa mutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi sai daga cikin su har ya mutu yana da bukata ya rasa hanyar da za ta kwaranye la yastati'u la ba bai da yanda zai maganin wannan damuwa qala annabi ya ce fayatihim al-mala'ika sai mala'iku je su same su inda zalika da Allah ya faɗa haka fa yadkhuluna alaihim min kulli babin sai su rika shigo ma yan aljanna ko ta ko'ina. ina salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad daga cikin sufan mace na kwarai shine wacce za ta rika yin hakuri da yanayi da halin da ta samu kanta a gidan mijinta hadisi na gaba shigen shi ne amma yana da ƙarin bayanin da wancan bai da an abdullahi bin amrin an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ce awwal salafatun yadkhuluna aljanna farkon mutum uku su za su fara shiga aljanna fuqara'ul muhajirin talakawan muhajirai alladina tattaqa bihim almakarih wanda ta hanyar su ne ake tarbanna wa idza umiru duk sanda aka ce musu yi sami'u wa ata'u za su ji kuma za su biyayya wa in kanat da rajulin minhum haja ila sultani in ɗaya daga cikin siya da bukata wajen sarki lam ba zai samu kwarin yawan wannan damuwan ba hatta ya mutu har sai ya mutu wa huwa fi sadarihi bukatan na damun shi a rai wa iza umiru sami'u wa ta'u duk sun ba kai masu umarni za su za su biyayya mun gane wannan da kyau ko suna da bukata ba za ta biya ba wa inna allaha yada'u yawmal qiyamati aljannata fata'ati sai Allah ranar kiyama ya kira aljanna sai aljanna ta taso ta zo da kawanta da komi sai ce aina ibadil ladina qatalu fi sabili ina bayin nan na wanda suka yi yaki dan ni wa uzu fi sabili aka cutar da su dan ni wa jahadu fi sabili suke gwagwarmaya dan ni udkhulul jannata bighayri azabin wala hisabin ku je ku shiga aljanna ba hisabi babu hukuma wa ta'til mala'ika fa yasjuduna sai mala'iku su zo su faɗi su sujada fa yaquluna sai ce rabbana na nusabbihuka al laila wan nahar mu ne nan fa muke tasbihi dare da rana wa naqaddis laka muke tsarkake ka man haula alladhina athartahum alaina Waɗannan wasu mutane ne waɗanda ka fifita sa kanmu mu sai yaqulu rabb sai Allah ya ce haula ibadil ladina jahadu fi sabili wa uzu fi sabili فتدخل عليهم الملائكة min كل babin salamun alaikum bima sabartun. wani in ba fa ni'ima uqubad dar kun ji dalilin da mala'iku za je suna ta gaishe su malai ce wa qad ja'a fil hadis anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kana yuzuru qubur shuhada annabi ya kasance na ziyaran kabarrukan shahidai fi ra'su kulli hawlin in aka ce shekara ta yi sai kai masa ziyara fa yaqulu lahum in yaje sai ta bakin magabatan yace salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad amincin Allah ya tabbata gare ku sakamakon haƙuri kaza kaza kaza wa kaza abubakarin wa umar wa usman dukkan waɗannan bayan Allah abubakar da umar da usman su ma suna yin haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace a ƙashin gaskiya sakamakon ƙudewar lokaci a nan ne za mu saurara da wannan ita muhadara sai in Allah madaukin sarki ya sa mun samu na lokacin sai mu zo ku ci gaba da jin irin siffofin da ake son ke da kai ku zaɓa wajen yin aure in kuka wannan kyakkyawan zaɓi wannan ɗaya daga cikin garaɓasa ne da mutum zai samu a lahira da wasu da garaɓoɓosi da zai samu kuma a nan gidan duniya Allah ya samu dace da ƙarshe muna ƙarin fatan alkhairi ga waɗannan amare guda uku na ja'atu abubakar da aisha aliyu da kuma hawawa ali allah madaukin sarki zaune da su lafiya ya samu rayuwar aurensu albarka allah madaukin sarki ya natsar da su da mazajen da za su aure su waɗanda kuma suke fata suke buƙatan auren su ma allah madaukin sarki ya ba su ya hore masu mazaje na kwarai allah madaukin sarki ya tabbatar da digadiganmu a kan addinin musulunci wajen aikata abin da allah yake so kuma ya yarda da shi allah ya shiryar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik